kawo yanzu dai shirye-shirye sun kammala a zaben gwamna da za a gudanar a jihar bayelsa kimanin jami'an tsaro dubu goma sha hudu ne aka jibge a jihar na gamayyar tsaro da suka hada da sojoji 'yan sanda sojan sama da jami'an sss waɗanda dukkaninsu daga wajen jihar aka turo su domin tabbatar da tsaro a wannan zaɓe da za a gudanar na gwamna a gobe asabar jihar bayelsa dai ta yi ƙaurin suna wajen taɓar taɓarɓarewar tsaro da kuma tashe-tashen hankula musamman na siyasa inda bayanai suka nuna kawowa wannan gabar an kashe mutane da dama a jihar sakamakon har-hari ko a jiya dai sai da aka bayyana kashe wani shugaban karamar hukuma rundunar 'yan sandan jihar ta bayar sade ta tattauna da shugabannin jam'iyyu domin kaiwa ga zaman lafiya a zaben na gobe asabar rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta shirya wa zaben dig hashimu salihu argungu shine babban mataimaki mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya da aka turo jihar bayelsa domin jagorantar tsaro a jihar na kuma samu tattaunawa da shi ya ce mun shirye-shirye a lokaci mai tsawo a nan bayelsa yawancin inda za a yi wa ayyuka wuri ne ke inda adda ruwa Eh, ishu ne wanda an sani tun dama akwai 'yan bindiga ruwa to mun ɗauki matakai manya-manya a kansu akwai dai namu 'yan sanda na ruwa da ake kira na marin sannan kuma akwai haɗin gwiwar taimako na su nabal na sojojin ruwa su ma daga abuja daga delta ne daga bayelsa port harcourt da sun zo a nan ta wannan gefe alhamdulahi kuma akwai namu 'yan sanda na masu haraka eh, jiragen sama air wing namu da air su ma za su taimaka wajen patrol sama sannan a ƙasa ɗin duka jami'an tsaron da ke najeriya na kowane sace akwai su za su zo su a haɗa da hannu a samu nasara akan wannan aiki na tsaro hukumar ita ma hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar ta bayelsa ta bayyana cewa tuni ta shiryawa zaɓen inda ta rarraba kayan aiki a sassa daban-daban na jihar ta bayelsa sai dai kuma yadda bayanai ke fitowa a wasu sassan jihar na nuna cewa akwai wasu kayayyakin aiki da ba su isa inda ya kamata a ce sun kai ba hukumar zaben ta ce lalle komai zai tafi yadda ya kamata sojoji da 'yan sanda na ci gaba da kewaye hukumar ta zaɓe a jihar ta bayelsa kimanin jam'iyyu ashirin ne za su fafata a zaben na gwamna inda fafatawar tafi zafi tsakanin gwamnan jihar musta yaƙi dixon na jam'iyyar pdp da kuma tsohon gwamnan jihar ta bayarsa, mr timothy silva na jam'iyyar apc mai mulkin najeriya sai kuma mr moses akilo siyasiya na jam'iyyar pdm wani ɗan jihar ya ce ya same rike wike ba ya same election ya mai mai security tubo police tubo yana cewa ne sunana riki wike ni ɗan jihar bayelsa ne kuma mun shirya ma wannan zaben tun abinda na gane wa ido na jami'an tsaro ko ta ina a jihar ta bayarsa, musamman matakan da aka ɗauka ya yi daidai wannan ya nuna mana cewar kenan za a gudanar da zaben na gwamna a gobe asabar kawo yanzu dai babu wani abin tashin hankali a jihar ta bayarsa, sai dai kuma dakon zaben na gobe asabar lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga birnin yanaguwa jihar bayelsa najeriya